بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم gaba su ko ya filo ya guro gani bai karatun yi mini littafiyan arraddu ala rafida ya a sheik muhammad abdul abdulwahab rahimahullahu ta'ala zuma na isa ji bai bayani tiyan aqida ya rafi da shi ya e tiyan halalli bola da ya waje bin zagi famba bai gogoyi lokacin ni na disa nabi muhammadu nan eti bana daga na kan ya zaja yau na na sahaba ja bebe yi na ya ja fi su da ya wuce tuga ba su kai gaga da akida ya gai ngayi mini akida na jitula etiyan alama da abana ngayi matlabu masfir rijilain babu ne ba za yi etiyan finfinye biciyoyi bayan alwala wani maimakon yana na da mini akida na wata ya bayan tsogwana ramadani a yakin da lokaci ba sai ba ga shi ko ko ga dambo yi wata bai bojin e ba lula je ba wani kalitwa ga mula gwakwa da juji so e bona waliya ya fi bicifi e nuna a kida wuyo mai ga yuga ijabuhum almasha ala a wajibi wula da fifiye bici e bayan alulau maimakon ya nina wa man ɗauhun gaslahuma amma ka kalla da yabi cewa bai ga wajen lulana wal masha alal hufai amma kiya ka kalla da fifi a to bayanin ke da na yi tiyar fifiyar ofe guba وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم alamar ya fifi ya ufi wa ta zo daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam da alamar ya bici nai bicin na kana hadisa ta zu tubu da na mawa ta zu daga ba nabi wani ayan doro ga daga ga ji hujja na su kai ga yi qur'ano ga wa anzalna ilaika zikra iya kur'anu cin na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zikra abu ga yi litu bayyana linnasi ebo ji bayani wa ya zawangiji ma nuzila yi na wucin yana limaja ayar na da muhimmanci sarawi zandoro na da fahimta da cila aya kur'ano na ce gamu da dalili kur'ano na ayan na gawa gamu birkin wani wa gawa gaya ga kasan to gamu da tuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na su kwa rufe aya yi yayi na aya zikiri aya kiwo aya maulidi bata ibuna albidai bidai ji fata ya ga agwa sore wallahi tallahi wazo ga zaya ga wuce ayan na je na kyukyu ke nan na su ko ga litu bayyana ebowa na biyu kewa yoya to adi aya na agwa ne ce kibo bi ci fi wani ngai bai shi ba zaye ta lulajin kur'an wani ga ya ayyuhal lalina amanu idan qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alqabain to e bayan wa arjulakum ila a riwaya be wa arjulikum ila alqabain riwaya madabaga amma ga na tula gana kira mashurayi wa arjulakum ila ki dalila ba babu daga to ga wamsa o biru o siku ya fitifi wa arjulikum bogo kendo ne ya fiti na ga jigiya ya fito bicho etiye kasla biru o siku bi arjulikum ya fi bicho dalila da wani abbe kalma ya luga na je ke laji hujja bai tiya alamarin bici dina wa fi ba lulawar to wada tafsiri mun kasir karkashin ayan nan mujiraddiya sarawin kuma da ishara lo ba zai shiga wafi mace fina musamman mataki ne ga ta abunan ganga aya jube mujmal annabi muhammadu chari tuye ngai al-mubayyana kinu da ya ga annabi tuye wani hadisi ma ta al-bukhari muslim hadisi sayyidina usman dabu na yi zawangi ga Allah yi zanda ci gula kiyo nun bai mu jalulu wa kendo na nabi muhammadu ya jalula sallallahu alaihi wasallam kuma bi cina hadisi da na ka kai na je wuga ga annabi muhammadu ya nabi cina na sallallahu alaihi wasallam ke ya jiji bi hadisin na jina kada ya ga ibe fahimta ayo ga aya ga fi bi cifi tuja rajje ko kamar ya ci alamarin nan na yi wuwa ga da kiyo dalili na ba na bai fi bici na wuga hufi da amma wuda yi nuwa wai nauna wai wuna? to ayan na yi su ka ga waga da aya na gawar julikun bugu kayi da nawo maga kaza kaza waga kayi da nawo wani shi zuma shi a gana bi muhammadu betuwi sallallahu alaihi wasallam mufi larauci ya gawai an nemo wujo ga masu kwatu fiye gabi riwaya ta ali radiyallahu anhu gasluhuma wal amru bihi ga na aliyu biya yi gani bai riwaye ni na bici guba ba na gama shari'a ji foro bai wa kada an bi riwaya ta usman hadisi na usman bi ya abdullahi bin abbas bi ya da ya asim ya muawiya ya murra ya mikdad, bin ma'ad qib wa anas aisha abu huraira abdullahi bin umar amru bin ambasa wa ghairihim to zando ci ji wa kasaha an hadisa tazu ato hadisi zannaji pa te ugwaya ne ne bici bi forona shari'a jingan bai nuna bici na hadisi ma ta zo daga ba bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na bai gaga wailun lil aqabi minan na gitiyan azaban lufu ya bici bokoyi na jahallu Lugwai ba ni na lula wani aqab dai mu ya uku, ke ga wayo Izaga na bi muhammadu liyan nabi cewa chalum halugwa da nan da ci lugu ci ga gannan ke ga na ya luda nan da ce wato gwa e bayan bici na wani aca ga a ga wafi bici fi bai ni ba so dai an kali na manye di shi ne laji radiya na adisi ne ga zandoro lu bici ko da nan da ci gwa mini e e e ya bici wani ena yi ba ko a gaba a gafo na ebo na nuna nuna nuna bekiyan benin na da adisi na je wugwayen annabi na bicina na waje foro ga jikin annabi cina ita dalilin na kawo ga gumbe zahirin ji jina hadisi na ibe kpata ne ugwa ga annabi na bicina ofin-ofin mangato فمجموه ما ma عنه في غسلهما ilma يفيد العلم الضروري hadisi na jihar gobe kpata daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam gawaye na bicina na waye wugwaya ilimi ya dorura ya gaskiya bu a to ilimi wani a yi kuya na ya kuya na ya zabi bai fahimta doci a daga wuce bayana ga a da fi ofi dalili a da wani ina buna di su jibe don tiya na na wa ma an kara zalika fakad an kara almutawatira zandoro hadin inkari ganna ciga bici sabon wuta tiwo na hadisi mutawatir na jibi daga ba sahaba jo yi na hadisi na da jama yi da bayi na gawa ya bai bayi na wani wa halu hi ma'alum zandoro na mai gomi bai hadisi mutawatir shi e na yi ali na zane na tati wace goye ke na ina e shi su magan bata a kalu maratibi an na fasika a ga zan na fasiki an zo wajen na hadisi mutawatir sahaba guguru gobe ga anniya na bai ji anniya na bai ji wani wuce bai shi shi ga ɗagwa wanda bai ga wuce ji yana fasiki zanne ga ina wala yi dai uzuri bai jama'an na shi nan zai ji gwa hadisu na ji bai ɓatana a ga makiya ji a waga awo ga zai a ga yi gini na nan daga tisha so abubakar umar zakon na jau so ga yi kwa ngamala ya je ni ayo dole ngamala kan duru addini yawa wa ga alubaiti alubaiti wuki shi ya gburu anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafe anabi lu ishe gwana tisha alubaiti pata na ali ce jimi to ya giwa alhassan ce jimi to al alhusaini egiya wukin wa al'asan egiya wuce eh? a al-hassan ma ijirabi ya guta annabi male madina ya gu ya gukin da jin al-usaini ya ni ce a igiya guki ji na annabi muhammadu lugi ce gwada sallallahu alaihi wasallam igiya gutsan igiya gutuwa ba sai na ali wasu igiya guki na annabi lugi ce gwada igiya guki ba daga tati shi ngu ina na bilu ije gwada mutsoma da mini zai yi gori waya gaga annabi ga annabi cana na amma daga namiji daidai bai raya ya ne agwa sun hujja ando ci adina mafi ba zaben yi ga dictionary kaza bayani da wani ya ba kan zana a sagai ga shari'a ga kan da caja dai kalma ya shari'a mai dai kalma yake yau oh, luga ya jimi ba ne jimi larauci ne ya gawa ga tsalla wai laki yawon wai lama na addu'a ibn soko ga huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wata tuzakkihim biha wa a nan ma na ji sallah ya ba gon gai wadda ulahu ba duwa ya zai jala zaka biya wani zaka su da ma ne kiyo oh, luga wa ya shari'a azun da ma na luga wa da shari'a aji da ma na luga wadda ya shari'a amma sallai ba shari'a wuga yi kiyan etun ibada na ya ca da kabara har mace gumi bai kiyan bai mai na. ga bayani da dictionary na ya uba ga a fin finanin su kuka wajen man gabalta kunu hu ba fila zandoro jalula umar na bicana waye jini ya ga sallan mutum ne ciwo na فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية النزع أنك فكيامة دون صلى جنيا موج للي نشريا ونا وانجي صلى وجعلوا ليرنا نبي محمد ونا صلى الله عليه وسلم وفيلا جي صلى والله أعلم وقد عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو خمسين من الصحابة أو ثمانين أو أزيد almasu alal hufain gato fefiyan ofe guba gan shi na hadisa ta zo tiwo bana ajiye da biyu ya lọ́wọ́lẹ̀ òzìrí na ga nga shari'a bebe yau ajiye da biyu a ga Wa ga ofe da kan saskin shari'a da ga wa jiki yau wafin wọ́n yi shi bo don fa'ini wọ́n yi zan foguta kin da na hadisi ya hugu na wato wahu fikon soft skin janaba wai ko shi kan dabe yan zagi amma mu ya yi shekwata bauli wajen wa shi wace ya lulaje wa fi fi kawai wadda wawayan soft skin ko ofin na to an wuce kan fifiyan ofi disa ta zu daga bayan zibo sahaba nabi muhammadu ninniyar arata au samani ko zashini ko ina ga adadin nan hadisu jibbe daga babu na je wugo yake yon almasu kalal ufain ga musulmi jiki yon wadai da mafi ofe guba ba na wadai ga alulaji chad na musamman lokaci ban fere kin yi wa gwako saskin da igaja da yakin yi bayan ofe wa ne zai fi da mawagi a cewa da bayani mai zuya jawa a jikin a fi hufiya da sharati na jala ce ci yakiya ko fina a zulu fefa in ka zama mai gana ta zuna wa jikiya wa fi safk gala mai saudiya ci ga gaga tubo aja to jawra bulabi babu ne ba zai ce fifiyan ufiyo ko soskin na da zamanin manga fa munkiru wa mubtadi'u zandoro na gbo me gafife ofi da wana zannabe me yore na dina bana hadisi bi dan ete halalle bayan ofifin fala khaira fi qaumin yatrukuna almutawatira la fidda ato alkhairi da be jamana ji hadisi na ji sahaba ji gobe guguri ga sahaba kaman na gani annabi jo annabi jo e zubi gomi belama da wuce alkhairi da shani uba min fili sallallahu alaihi wasallam a ga yato annabi nan Allah zai jibu ittiba'uhu annabi na wi dole yayi musulmi na jiya lamituna e zubi shishi wuluce tunu ba fi jami'i umuri e ba lamaru a to annabi lami tu fi jami'i umuri e tunji patabu za ci shishi shi wuluce ga na juliu ba na nabi muhammadu laka goya ji juna gaza na alkhairi da shani ba ibn e nabi ga ta gai sai laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu waman yuti'i allaha wa rasul faqad faza fauzan azima gawa man ittaba'ahu wasala zandoro na gami to annabi muhammadu na ga tsoguri waman lam yattabi'u dalla wa fasala zandoro na magaz maje tabawa nabi nan zan naga gi umma ga gangan be musu ku ayana Allah wa ala sunnatihi su ku yayi rayuwi ta tiya sunna ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amatana ala millatihi su ku gorayi takpana wa fi na jama'a nabi muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam na yi wa kushi zo lo alijanna allahu akbar jama'a ji katun na ko nga yi ki ha a ibe aki da ga wafin bicifi a ke ibe aki da ga wafi ki ha fi saskin ko ufiya in ji patama ma wani gumbu da nabi muhammadu wune sallallahu alaihi wasallam a muji bayan da ci ba zai ji go bayanin na bai na ga alama kiyo mamma wuyi kai da wuce kondo ci ga yaza ja yau na kandoro sahaba ji su da wace ga ya sahaba ji sahaba ji madda ya gwa ya nabi muhammadu ga lawo ya sallallahu alaihi wasallam ga la ya ga ahlus sunna zai jagwa sunna nabi wuna wani ne sunna na ga yi kiyo ina nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam asa yana dini wa to zai ma bai ga zai ga yana na biyu wunan wude ga bai wani ga ga zanna ga da uzuri zanna ga da uzuri adini zai ji dai ga yana bai ai lahu zawan gi wace ga zamu ci ga wala wuce wani a fiye labari man lokacin ga ka ka zage wato da na makiya zai ji wannan hade bukatu ba ga ya zai fita ci musulmi har bai ne bai fahimta ne tun da yake yediyen na shi da yando ci rayi gwargwado iko yayi na daga dina ya ji wani a ga kamaki yau shiga ji ya wangi a yau ga sa'ayi ma da mai maki <laughs> kulikin da zan ya zo ga dini ne wani ji ke ya ji na bugu kawai ya wangi iya ja ya zai zamanin na ya ga ganna da na ma a fiye labari na ibi liman ya shi ndoci kayan ya yi wangi adito zai gaga wuce jawabar kyautar da sallah aje finni amma daga na wani je ji wani ide bukata ya ji jiwa amma sallah aje, ɗanduwa ji sallah ya fa finni na sallah wuce amma ya yaja e wasu yi jau ka ina lillahi wa ina ilai rajiyo in ji ya to a nabi biyu umarni a nabi wa lamitu ba ga annabi ga alhikmatu eh, ko ya e gami be ga alhikmatu dalatul mu'min akhadha haithu wajadaha ilimi e ya ce mumini wani bandoro wa o wa ci dela na agwasu en do ci sheri wo wata ko we lotuti ubo be le zan do ci e lotuti ubo na umai ba una agwasu e bo ji amfani e bo da alkhairu etun wo na shari'a bebe ina ji sallah da lokacin amma ya daya biyu ya malle zan da ci da rayu na ya su da rayu daga na hadisa ta zuci ba don yi da su ko sai bai tun yi mai sai gani bai zagi yin shetan to bayani ya karshe na alabe katun yi nan ya bayan lokaci na ilacici minti ma wani غي مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد باب النيجاجيتي da lafazin ni. ya guta lafazin ne mewa ya guta ki akida sunna jiti gannabu ki mai akida rafi da jiti gannabu misala na da muhimmanci sarari ibuna da taro na jimi na kafi a wa'azun na ya ci manye tafsiri jau to a suna da manna yi guji bayani ti akida ya da jau na manyan yi wani goye kenan wuce fe ku akida wajen daga mini akida mu a yayi mai guta lafazin ne man da ya bayi ga kyatata zanna ca akida bayani na labe ga da mini ya akida sun Na jawar wani ya gwa wani giye na umar na na yi guji bayani ta akida shi a jawar wuga mini akida wa yayi mi lafazin ne a yayi mai guta lafazin ne a ga da tabbata kiman wani ga wani ba bayani mai sunna jo a soke ya daji ko a e ga tetiwo mucaye ba yi ce ga yawai na wani gana mai e gumu da waje yi e bana mai ba bayani na littafin harar da wala rafi da gudu da mini akida abu bugu ya bici bayanin ganaya amma irike da gane ya bo gani be yin buga ila hankali tu mas'alan ya woye irike na da wani man ga e ga na ja ga na man talaqa imra'atahu bi thalath fi lafz wahidin laye yaqaw shay'un ya da wani rafi da shiga zandoro ga yi wuya ya guta lafazin ne wani adena ji faruwa na kai ya ni tati mi wucewa yau ya guta a ga kan ni ta ciwo ba amma ki mai sun na jiga ni ta ciwo bu ndo ci ga guta ji tabbata ila hankali tu eripen na mai sun na ji da ba ni wuyo kashi guta wuyo Wasu gwa ko sahaba je ba shawarayin sayidina umaru yi min na wa biya hatta tanki ha zaujan ghaira zandura a ga waya guta lafazin ne ko me waya me waya da nan ne na mu cha ga zagwa man da ci ga ni kawai ita tiwu ebotun ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a mi guta zamani wula jeni zamai sayyiduna abubakari a mi guta wula jeni Zamai, sayidu na umari ce ba cin, sai ya guba bayanin da ga ya guta agayim ya guta elula jenni kendo ni yi a annabi muhammadu yi na sallallahu alaihi wasallam mi ya guta bai ga gana wuce ga zanduro ga mi ya guta na waji tabbata to a jama'an na ji a ga wade ga yimi ya guta lafazin ne wa wai ya guta a ga kan ni ji tabbata eh na ta ga gutosa ga mai ga inna man tallaka bratahu bis salasi fi lafzi wahidin la yakau shay'un na ga yakida jama'a je ritalo ya bin yi kashi ulwa walo shin le ba mai ni alawon kashi guta amma gwako sahaba ji guta a imatul arba guta amma digika tuwa na ji ca lebana ibn taymiya ganni ibn kayyim sana'ani na ji shirayen bulugul maram na iga subulu salam na ba ta shi dasa ga new york bimban mai saudiya ce fedu ti ga wuce wani ba zabu tsaya na ji daga alawan ala ni na bimban zu dami na mana yi tisha na amma zai ji ke kpata na a ga alawan ala guta iri ya sai na umar iji fahimta ko magocin da buyo gada ya manja ma dai manja ga gana boka gaba da lili wani alama lanni wani ya sayi na umar ijtihadi yo e bayan na liye ga gwaza ma wucin yi kan gana nga da wani bogo ya tsawa bai leza wani ya zo bai yi miya gute a ya fata fatawa ti wa gawi ya guta wa zama ba ijtihadi yo ijtihadi ma ji wuce ba bai yanayin zamani ya ji fahimta ko وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة من قال أكيد أنا جمال نجي لو بعيد أنا wace hadisi na ja ta zurna leba na ga wagai mi ya guta e ga minno ade na ji faruwa na na ga yan doro ji tabbata na wa ijma'i alil islam umma ce ijma'u ya musulmi ji leba fa inna wa ajma'u ala wuqu'i talaq e bona luma musulmi ji a ijma'u ji ga wade ga mi ya guta lafazin ne ya ji tabbata wa inna maktilafun fi adadi talak shan liban manya musulmi shiga yi gaga guki iyan na yau a yi yawa hida amsalas iya ni yi wuta kashe guta igan e su kashe uzo igan e su bugun yin jimani ya ce al'umma ya musulmi shi liba ibn majah wani bebe hadisi hadisi daga bashabe shabi ga wugagen da fatima ya giyan su imam shabi biyu yo bogo wule sahaba ji fatima bintu su ma ya sahabiya tijo ga ne an talakik yan labarai ya tiya ne ba ya wani qalat fatima fegin ga tallaka ni zauji salasan eba mami ya iya wuta wa huwa kharijin ilal yaman umma fi tiyalokin ya yaman nu mai mizona faja za zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ma yi na jiki tabbata guta na waya mina bugun gole dalili wa ko na yin zai shiga wa gayi mi ya guta wa jiki ha ji tabbata na ibn annabi ha iya na ji tabbata hadisi be ci ga wuce ne dalili sandoro yin zai shiga ni alawon bai zai shiga a guji tabbata guta ne ti bayani wuce fosu maji wani ba minti gbawa iti dalili bangaren doro hmm. a da littafi na iga nailul ma'arif ya abdullahi bassam in ji sharayya littafi matanin docin ya fi ku ga wuce jibede to sun na sahaba mutu a yanayi bai fahimta ya galawa jenina ke sai na alina na ya zai jibe fahimta ne gan alawa je ni na sahaba bu sun aibe amma gwa ku sahaba na jike na gan alawa ya taguta etiyan ijtihad da shawara na na umar wa bi sahaba ja ci uji tabbata gan zai gu ya gutana wa na daga bayan sayyidina ali wa bi radiyallahu anhu so gaggan fi man tallaka muratahu salasan ya zandoro gai miya gutane qabla an yadkhula biha tula ga da katuba qala la tahillu atatan kiya zawjan ghaira gan zagin na wajen lalle yuba sai wa da min doci ci da ya wufa wa maji wake ji pagin gawa ko gumi be bagin ne ga ngufa ya wula wuya ku ga tsobu zuni ku ga tsoban soma ngole patade haramu ya wọ́n tọ̀bù tọ̀bọ̀ wọ́n dé gámi gún bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn ànábẹ́ pálábù pé zagún mi bẹ̀yìn náà tọ̀tọ̀ sógún mi bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn náà dalili da gukin guba hadisi ke bebe a to bayani bai daga ya ba ibnu ali sahaba ga mutoyo mun ganga idza talaqa rajulun imra'atahu salasan fi majlisin wahidin zan doro ga yi mi wiya ya gute dufe banne wannan fakat banat minu yi mi a gambi wani da wani yi min na jin yi ji allalli lalle ubiya albayi na turkura da wani wala ta hillu lahu hatta tankiya zaujan gaira? yi min na jin yi ubiya sai ga daya yawo fa bando ce sababi ya wala cike bi kanga wala ujin to ma ga wula shi iya yawon ya ca kashi iya fanji da man jiga ya wuce hajjiya na yaushe har guta ibe na wani ya wuro ta a ya ce zagi na wa ya yi ya guta na wani shi wayi ya ni rigancin guba guta ya ji fahimta ko? a to bayani ne ya ji ba na gai gaga ezayi mi ya gunguta arimi da ya hufa ba ndo cin ya gaga cike da bai ba gawa yi min na gada bai bau man jiga iya na ji cikin bole fata na hajjiya ta a yi ce ga yi gana gboka gana bayani ya yi gwaron gai daga ba maslama gina jafar bu al'ahmas wato gan gabe jafari na igi muhammad na ga inna kauma ya zumu na annama tallaka salasan bi jahalatin rudda ila sunna ya ji aluna hawahida je mando tino je daga gaza ndoro ga yin wuya ya guta ya tera ke bona aga yanna la lashe ya sunna ungayi aga yanna la lashe ni na ungayi ya sunna ko ya bidiya ci guta gayar huna ankum amma gaddaga bai alul baiti joga wa ganna jafar kenan jamman da ce daga قال ga الله أن يكون هذا من قولنا ni ba su tsobe su kai ga igayi bi igamirin na yana bogo kaida man tallaka salatan fa huwa kama qal zanduru ga mi ya gutana waji tabbata ken gare ne ugana guta ji tabbata wa tarifu bi hadha wa adrabihi iftiraha rafida alkazaba ala alba'i. man gabe ne ga wace ga arrafida shi gama na zuci jayo zai je zunga manta albayt shi na yau ibn muhammad ya gina jafaru da mini jafar gi muhammad da mini man koya albaiti jo a ce ga ni shi ya je ga tiye ba zai je lidawa ga ila mi tuye na a ga ga ga gutana alawa laje ni to ngole dalili wato na man ya fakata nan ya amma ga wale tun shagon ga celle bayan manya musulmi da yake yan alawa jenni ko alawa jaguta iga ba ga wuta ma amma ga wale dalili na jin ku bi pata ne ya wade gu ya guta ujin yawa ba idi fahimta ko dalili mun shiga mun ya fa na ugwa ga ra'ayin naga mujiki ho mu ya kago na maza bin naga ya kago amma kin da dai gina da man dai gina shi la kagwaya ra'ayin alawan jennina amma a dokwa daga ci sahaba za a dokwa iga zagutsuwa iga ya yau kin da mai na yi ma'ari bebi na zagutsuwa iga uku sun na jibi ta ci mankoyin saudiya ci jawa yin fatawa lajina zagutsuwa iga a ga ke fi safu zai ji gan alawan jennina na jike kpata na eti wa guta wa yuta man gato began ne ga wato ga jama'an na sun gaban ta albaitu yau wa anna mazhabahum mazhabu ahli sunna wal jama'a wa ma to ga ina albaiti ta ci wala yi mazhabiya ahli sunna akida sahaba ga albaiti ta ci bu ga yabo na ruwaya an ghairi wahidi min as-sahabati ma yuwafiqu hadha bayani be wuji ba zaini ba wuji ba zagu ba ta ci sahaba jo naji daidai bai al'amarin ne na bayani bai daga ba Hassan bu ma yi ayyiru zalik ne wugwaye kabo ya yi gannana ga ya san ya giyan sai na alim ga fahawu layil imamiya khari juna ne suna kungiyar shiya na jai gali imamiya gama dukkan kitikin boyi na wana a gama yi gaja fari ya wana iza jaya wana ba wuyan suna yana bal anil milla kai akpa musulunci sun ya biya kida na jai lobe yana waki una fi zina a cin fikibo etun ya cin dawa ya bana yi mire na haya guta wace ga hade na tatiyu wana ce jihar ka bai yi min na yanan je cin kewaye da kin dode wa je musulmi yi na ji e ya yi mi agwa guta gango in zagin na ma fe da miya a fi wuji ya bai yi miya su ga yi miya wa ya ga zanda ga ne ga e duniya e cin kefe wani kur'an daga atalaku marratan iya dena ya ba gida mu ga Allah zage ji na guba ga uya a gyara ji wa guya ya be wa da mu gyara amma fa in tallaka falata tahillu lahu min ba'd hatta tanki ya zaujan gaira wa ga ka uya ya be ta gunzu wa gikini sai wa da min doci amma yanzu wangi gikini na ibn chaba musulunci zai yayi mizu shi tun ngan zagiya idaga ila zo wula shi ngan zagiya so ku ci biya ka ladin ya gune la ton zagi jin ga atolaku marata zugu ba gi da bogo ya so za wangi ji tu sarawai zai ji yo so ya je shigi be yimi aji na ne ji faruwa ya saraw wallahi wani faruwa su kuji sauki Mangato. to zanna ja cin fito zina wa biye fahimta yana akida nan ne laza ga waga ne ya guta da ji faruwa na na wa ma aksara ma fatawa la anfusihim abwaba zina fil qubul wa dubur ga wale kin do ati ko dan ya tita can ya cinda nya ya da alfaraja wa ya ci cinda dubure wannan ga ba ka Ya yani ko ya halalle bona ladan ki ha itiyanul mar'ati fi duburiha a ga yin dobi dawa idi fahimta ko la ila illallah a gani sa'uku har sun lakum fatuwar sakwa na shitu na ya kula da muke eh, hadisi muke ko gaba ya kwana iki ha ya guru an na tu ji ban doro abba wana ibu na zandoci aya ga su aji hajji fasara a ya wuce sokundo doci sai ba zabe yi wato yau gaza wange ya zabe fahimta kamar to ayan na gamu jiyayye tiyan wato ban zagi lokacin ainihin ko ganga so ko gani sawo ko har sun daku fatu har sako na shi tu lokaci na abba ne lolaci a daidai na shari'a ji haramu wuce layan na ji dalili wula ashe ki ha halalle na wato ga zawon gi zabe fahimta ji zanne a dini wai ji dawa za addini da takaice tunun numfayi nan ya ga wuce wasu ayin wa na ifi kafo na lori. ce ba sa shi shi fe ji ok sassulla ina lagabe foga na ya tiye yi mina ba wana waje ki wa lokacin foga ayan na gawa ji dalili ga waje dama to na hukata na wazo gumbo da sun na hukata na ayan na gawa ji dalili mm, a saurai so ba za wangewa wa fahimta jika kayan ayan na ka ta yi wajibi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya dama ga yi khususiyya wa dami ne na da su bai baya wa wani waje ya gogo ne ga waje ya babu wali waje ya babu iri waje ya babu sadaki wa lokata yi mina bauna lokaci na bauna fa na bauna ibn e sako ga turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha zabba wana aka tufata da tundo na safe ko gana. annabi ban ga ya daman nan amma wa aya na lasun gwaga nisa uku har sun laku fatu har saku anna shitu e ya kilatina yaya bugai lolati kin do abba ya na. so ke ga kiwon ga yi ni wai shi na abba wana wa lokati ina ndi fasaru da wana aya nan sai ga ga tiki bo wato bayi mi wai lokaci na kendo na gaba wani kaifiya metodin doro ga ga tsobona sayidina umar wuce zumawa dalu ya gboro yo wata ke dogoro wadda su a dogori sa ire na waga alapa ta caji jima'i biyu na ina aya gaga wuna da wana? iji fahimta ko amma su a dogori ina aya gana da wana? amma wale fasara na alayu ne ya ji mamakin wange zabe fahimta bodin ya kur'anu ganyen adalci gada yi mi shoga ife ga fagon zafe dinga ya tire nan da ci gawa ga tsoban da ci eh, ci wada ce ga wada ya ci laifi ne wada ya ca ba na wukata na dana na olobu na dana waji laifi wani waga na haki ubo gangan kata mai wajibi a ga kawai bai ayi lai da halittu sai dai alikawai da gabe daga na so bai wajen garan fonawa wadanda shi kawo mada bukata na wajen ya duya musu abin da al'amarin na fi da ba wuza gizi shi alikawar yau bai waje ko mai wa ma ko mai hajji ya huzuri mai idajen ya fokata min aya zabaci ne shari'a ka bayanin ya karshe gayi man ganfa ma a haƙahun bi an yi kunu a wula da zina kya kan so na ji ca fegin ya ci jayo biya haƙidan na na jawo suna yau

àfin bìtì fi hàn lóhùn náà àgẹ́yà àkéèdè kí hàn yà àfin ń fẹ́ àdísì mai àṣẹ́gàn náà lè bá mm. yẹn bá ṣe àgọ́gá yìí ya gúta bẹ̀ lẹ́fàzin ní adé na ji faruwa na mai sun na jima da cin lè bá gan ko dai alawala ni ko ma alawala ga guta ji tabbata ji fahimta ko yana ta ciwon a ce bayaniyar sun na ji lè bá su kuka wajen سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام